This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara arba'in da daya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da alol da kuma niyyar dukansu a zangon fm za ku iya masa haron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da jimmai ali da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a safiyar nan ta litinin kakanun labarai ana ta ƙara caccakar matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na ɗage yin zaben da aka shirya yi a ranar 14 ga wannan watan Bangarorin ƙasar yamal ciki har da an yakin sa kan da suka kwace mulki za su fara yin shawarwari a yau litinin da nufin wato da nufin magance rikicin siyasar ƙasar ƙasar jordan kuma ta ce ta kai hare-hare har sau 56 a kan 'yan ƙungiyar islamic state to allah kyauta For five years, the Nigerian military cannot secure 14 local governments, 10 in Borno, 2 in uh, Yobe, and 2 in, uh, in Adama, out of 774 local governments in this country. Because in six weeks, what they can't do in six years, they cannot do in six weeks. janar muhammadu buhari ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta apc yake cewa abinda sojojin najeriya suka gaza yi cikin shekaru shida da wuya a ce za a samu nasara cikin mako shida su a ganin su wannan wata dabara ce ta jan kafa za ku kuma ji abinda mazauna jihar borno da yobe da kuma plateau suke cewa kan ɗage zaben ibrahim alfa na tafi da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Caccakar da ake wa matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 14 ga wannan wata a saboda dalilai na matakan tsaro da kuma tawayen 'yan Boko Haram jiya caccakar ta ƙaru. Domin kuwa jam'iyyar APC ta masu hamayya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaba Muhammadu Buhari ta bayyana ɗage yin zaben a zaman babban koma baya ga mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, to amma kuma ta yi kira ga 'yan ƙasar da su kwantar da hankalinsu. A ranar Asabar shugaban hukumar zaɓe Profesor Tahiru Jega ya ba da sanarwar ɗage yin zaben daga ranar 14 ga wannan wata na Fabrairu zuwa ranar 28 ga watan Maris idan Allah ya kai mu. Profesa Jega ya faɗawa taron 'yan jarida a ranar Asabar da daddare cewa masu baiwa shugaban ƙasa shawara akan matakan tsaro da jami'an leƙen asiri sun ce jami'an tsaro suna buƙatar makonni shidda domin su murƙushe 'yan ƙungiyar boko haram a wata sanarwar da ya gabatar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka ta ji takaicin shawarar da najeriya ta yanke na ɗage yin zaben ya ce shishigen harkokin siyasa a kan a aikin hukumar zaɓe mai zaman kanta mataki ne da amurka ba ta yarda da shi ba Mr. Kerry ya ce yana da muhimmanci kada gwamnatin Najeriya ta raɓe da guzuma domin ta sari karsana ta yi amfani da sunan matakan tsaro domin sawa harkokin demokradiyya kafar angulu. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manyan ɓangarorin siyasar ƙasar Yamal ciki har da wato 'yan yakin sa kan 'yan shi'a waɗanda a makon jiya kwace mulki sun yadda za su koma teburin shawarwari yau litinin da nufin magance rikicin siyasar da ƙasar take fuskanta jiya lahadi wakilin majalisar ɗinkin duniya jamal bonema ya ba da wannan sanarwa kwanaki biyu bayan da mayakan huti suka rushe majalisar dokokin ƙasar suka kafa gwamnatin riƙon ƙwarya domin cike giɓe da hambararren shugaban ƙasar abdurabbo mansur hadi ya bari mutumin da ke samun goyon bayan ƙasashen yammacin duniya a wata sanarwa da ya gabatar jiya lahadi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi maraba da shawarwarin da za a yi kuma ya yi kira ga dukkan bangarorin da su tattaunawa tsakani da allah da yiwuwar a yi da wajewa shugabannin huti sun bayyana cewa kwaci mulkin da suka yi a zaman hanyar kawar da kasancewar kungiyar alkaida a gabashi da kuma kudancin yamal to amma a bayan da a ranar asabar dubban 'yan kasar suka yi a titunan birane da dama domin su nuna rashin amincewar kwaci mulki da 'yan hutun suka yi sai makwabtan kasar yamal a yankin gulf suka la'anci kwaci mulkin a zaman juyin mulki jiya lahadi kasar jordan ta ce ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau 56 akan sansanonin kungiyar islamic state tun lokacin da 'yan tawayen kungiyar suka gabatar da wani hoton bidiyo a makon jiya da ya nuna yadda suka kona matukin jirgin saman yakin jordan kurmus general masun aljabur ya ce mayakan saman kasar sun cimma burinsu na ramuwar gayyar kashe matukin jirgin saman yakin jordan general jabur ya ce jiragen saman yakin jordan ɗin samfurin jet sun kai hare-hare akan sansanonin sansanonin horaswa da barikoki da kuma wuraren adana alburusai da mai na kungiyar islamic state general jabur ya ce an kashe 'yan yakin sa kan kungiyar isis din dubu bakwai tun lokacin da kasar jordan ta shiga yunkurin murkushe 'yan isis din karkashin jagorancin amurka da aka kaddamar a watan satumba hare-haren sun auna 'yan tawaye a kasashen syria da iraq inda suka mamaye yankuna da dama ya ce sun kudura aniyar yakar 'yan kungiyar isir har sai sun cimma burinsu na yaƙi na kawar da ko kuma murƙushe 'yan ƙungiyar isis ɗin kwata-kwata. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khomeini ya faɗa jiya Lahadi cewa ya gwammace ƙasar ta cimma yarjejeniyar nukiliya da giggan ƙasashen duniya muddin yarjejeniyar ba za ta raunana ƙasarsa ba. Ya ce ya dace kada a ƙulla wata yarjejeniya idan ba ta dace da muradun Iran ba. Shugaban addinin ya yi wannan furcin ne ga mayakan saman ƙasar yayin da ministan harkokin wajen ƙasar Jawad Zarif ya gara da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a Munich ƙasar Jamus a rana ta biyu ta tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran Javad Zarif ya ce sun yi tattaunawa sosai da Keri a jiya Lahadi a kan matsayin nukiliyar ta Iran. Mr. Zarif ya ce hanyar kawai da za a bi na tunkarar Iran shine na mutunci da yin shawarwari. Ya kuma caccaki takunkumin da aka za a ƙasarsa yana mai faɗin cewa takunkumin sun gaza samun sakamakon da ake son gani. Mr. Keri da Zarif sun yi shawarwari mintoci casa'in a jiya Lahadi a gefen taron matakan tsaro da ake yi a ƙasar ta Jamus. An kashe akalla masu sha'awar ƙwallon ƙafa biyu kuma da dama sun ji rauni lokacin da 'yan sanda da magoya bayan 'yan wasan kwallon kafa suka yi gama a wajen gasar da aka yi abin na alkahira na kasar masar hukumomi sun ce suna son ran yawan waɗanda suka mutum ya ƙaru gamar ya faru ne lokacin da ake yin wasa tsakanin 'yan ƙungiyar zamalek da np jami'an tsaro sun ce 'yan sanda sun yi amfani da barkonin tsohuwa domin tarwatsa jama'a. bayan 'yan wasan zamalek da dama sun zo filin wasa domin su kalli gasar suka yi kokarin shiga filin wasan da karfin tsiya matakin da ya sa sojoji suka yi kokarin hanawa boron kwallon kafa mafi muni ya faru ne a shekara ta 2012 lokacin da mutane 74 suka mutu daga baya a wancan shekara masu sha'awar kwallon kafa da suka fusata suka kone hedkwatar kungiyar wasan kwallon kafa domin nuna rashin amincewarsu ga shawarar da aka yanke na komawa ga yin gasar kwallon ƙafa ba tare da an hukunta waɗanda suka haddasa boran shekara ta 2012 ba. tun aukuwar wancan al'amari a kasar masar wato tun aukuwar wancan al'amarin ne kasar masar ta ɗauki matakan takaita yawan mutanen da za a bari su labaran duniya kenan haga maji daga nan sashin hausa na murar amurka a nan washington dc Madalla, kamar yadda kuka yi cikin labarai babbar jam'iyyar hamayya APC ta bayyana rashin gamsuwa kan ɗage zaben ƙasa da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi ranar Asabar. Dan takarar shugabancin Najeriya kuma tsohon shugaban mulkin soja janar Muhammadu Buhari ya yi taro da manema labarai a Abuja kan ɗage zaben kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Nasir Adamu Hikaya ya aiko mana. Long after we are gone, there will still be Nigeria. God bless Nigeria. Thank you very much. ko bayan ba ma nan najeriya za ta ci gaba da wanzuwa da haka ya zama wajibi magoya baya su mai da zuciya nesa in ji janar buhari a taron mai da martani kan ɗage babban zaben najeriya da tsawon mako shida buhari ya ce ya zama wajibi sabuwar ranar zaben ta zama tamkar zanen dutse don jam'iyyar sa ba za ta lamunci ci gaba da shishige a lamarin hukumar zabe ba mu abin da muka sa a gaban mu shine zama lafiya da wadatar al'umma kuma tun da abin nan da su hukumar zaɓe suka yi sun yi cikin ƙa'idojin mulkin najeriya ba abin da za mu yi illa mu yi haƙuri waɗannan ranaku su zo amma mun gaya masu a cikin kundin mulkin najeriya wannan shine dabara ta ƙarshe da za su waɗannan ranaku ba za su iya canza su ba amma mu mun ce za mu bi hanyar dimokuraɗiyya ta kundin mulkin Najeriya za mu jajirce a yi zaɓen nan ran 28 gotan uku da ran 11 gotan hudu. Idan gwamnati ta kasa yi to ita ma daga wannan ranar ko ta ba sojoji mulkin ko kuma ta ce ita ta kwace mulki ba ruwanta dimokuraɗiyya su kuma 'yan Najeriya su suka san yadda za su yi da su. PDP ta bakin sakataren kwamitin amintattun jam'iyyar sanata Walid Jibrin ta musanta makarkashiyar ɗage zaben. PDP ba ita ba ce kawai don tana mulki sai ta ce a canza wani wannan zaɓe to ta canza saboda me take son a canza. Eh, sanata wani jibirin ana jin wai kuna son misali in aka canza dinnan a yi tashin hankali sai kusa a kafa dokar ta ɓaci kenan sai a yi mulki na bulus na wata shida. Ai masu kira a yi tashin hankalin yanzu su ne suke da irin wannan niyyar domin an ce an ɗage sun ce ba su yarda ba a yi tsiya to tsiyan kenan zai kawo abin da su suke magana a kai wanda ake ce pdp za ta yi wato su kenan suke da niyyar su yi haka pdp ba ta da niyyar ta ƙara ko ƙwayar zarra cikin wannan mulkinta ba ta da niyyar ta sa mutane cikin wani halin ai inda haka ne to pdp in tana son mulkin me zai sa ta ta kawo hanyoyin da zai taɓarɓare don a yi tsayan babu wata nufi daga pdp ta yi amfani da wannan ƙarin don ta kawo wata buri. Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da zanga-zangar neman wanzuwar mulkin dimokuraɗiyya a Najeriya a yayin da guguwar fitina ke tinkarar nasarar mulkin. Nasura da Malika ya mudar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga jihar Filato ga Zainab Babaji da abinda wasu mazauna jihar suke cewa. Ah, sunana malam ishaka alhaji mai kunduli dan gudun hijira daga ba malakal gamman abin da nake so in janyo hankulan jama'a musamman ma abin da ya faru na jiya wanda aka bada sanarwa cewa za an daga zaben zuwa sati shida mutane dama kowa ya dauka tudun matsiran mu shine aiwatar da zaben to kuma tsammanin da muka sa nan ya tafi gaba to da gaban da yanzu da za duka kadara a wajen Allah ne saukin daga wajen Allah ne saboda haka ana so kowa ya kwantar da zuciyar sunana Muhammad Usman mai Maiduguri daga zaben da gaskiya abu ne wanda komai mutum yake daga wajen Allah Allah ya sa shi da mafi alheri duk abin da ka gani in Allah bai bada lokacin da za a yi ba ya kamata mutanen Najeriya mu yakuri ubangijin Allah ya kawo lokacin kuma Allah ya zama mafi alheri su manyan kasan nan suna maganan cewa rashin security shi zai kawo rashin zabuka a Borno Adamawa da Yobe abinda yau kusan shekara shida ko shekara hudu ana fama da ita a sati shida ba za a iya gama wani abu saboda haka suna wani manufan su kuma su gawa yan najeriya ita ma makwabciyar jihar borno wato jihar yobe wasu daga cikin al'ummar sun taho albarkacin bakin su ta waye ho ga ma abin da suke cewa magana ba shekara da wannan abu shekara shida yi wannan bala'i ba a maganin sai ba kawo ƙarshen da ba sai yanzu a ce a cikin sati jiya za a kawo ƙarshen wannan wani abu ne wanda hankali ba mu ne ko na suna na sada da ku rusa ban keke daga dama ta jihar a Najeriya. To to abin da nake ji da shi ne wannan ya nuna cewa abun kunya ne jam'iyyar mai mulki a Najeriya a ce an sa ranar zaɓe kuma su ba da goyon bayan cewa a daga. Kuma don haka nake kira ga al'ummar Najeriya da a yi haƙuri can nusar hana zuwa ko mun nisan jifa kasa zai dawo. Dalilin ba na gamsarwa ba ne saboda dama ya tarayya ya take da tsaro a hannunta kuma ina fatan cewa lokacin da aka zauna aka sa date na yin wannan zaɓe sha hudu ga watan fabrairu dama jami'an tsaron aka zauna aka yi me yasa a wannan lokacin ba za su fito da wannan rahoton cewa ba za su iya bada kariya da hukumar zaɓe a Najeriya ta gudanar da zaɓe ba sai da aka zo da wannan ya mana cewa ba ma Najeriya na ɗiba fartanya ne a daɗe. wasu 'yan najeriya kenan da suka fito daga jihohin borno da yobe ke bayyana ra'ayinsu game da tsage zaɓuɓɓukan da aka yi na ƙasar nan da zuwa makonni shida masu zuwa haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa wannan Haruna Dauda biyu sai mu ce da kai mun gode wannan rahoto kuji daga jihar Borno da jihar da rikicin Boko Haram ya fi shafa inda kananan hukumomi goma suke hannun yan bindiga kuma hali da suke ciki na daga cikin dalilin da aka bayar na dage zaben kamar yadda kuka ji yanzu sai jihar Filato ga Zainab Babajin da abin da mazauna wurin ke cewa A yayin da waɗansu ke ganin ɗage zaben ya yi daidai wasu ko gani suke hukumar zaben bata kyauta ba. Duk wayannan dalilan nan wanda security chief suka bada iso sun san da timetable din anec me ya sa ba su doki mataki ba sai dai ran da za a yi eh, zabe kamar ranar ne su za su ce za su fara kai harin su eh, ga boko haram inda ce suna da jama'a a zuciyarsu ai mataki ne wanda ya kamata to shekaru nawa kenan muke fama da su sai dai yanzu ne za su san cewa yanzu ne za su doki mataki ai ya kamata matakin ai da an doka matakin kamin wannan lokaci to suke sun san cewa muna da zabe A cewar baradin lafiya Alhaji Musa Liman Kwande ɗage zaben na kan ƙa'ida. da jami'ar tsaro su suka bada hujja cewa ba su iya kare haɗin jama'a da dukiyar jama'a a wannan lokaci ba hankalin ya tattara a yobe borno adamawa da gombe shi kuma al'adun tsaron kasa wanda ka ba shi aiki tsaro ya baya ya ba labarin halin da garin garinka ko kanka dole ne ka kari shawara muddin ba kamsa abin da sun muka shawara kare da shi ba ai kuwa da sani iyakan dan bayana da wannan lamarin kenan shi ko Musa goji cewa yi jama'a su yi hakuri su bar komai wa Allah mutane su yi hakuri domin komai nufin Allah ne domin abubuwan da ya faru a baya misalin mutum ya saurari magana Abdulsalam yau da safe a kolom zai gane cewa shugabanninmu iyayenmu ma sun gane cewa a barwa Allah da nufin shi idan mai gadi yana tsaron kofa kai mai gida za zaka fito ya ce ka koma ciki in baka koma ba abin da ya same ka kai ka nema so mu yi hakuri mu bar komai ya zama nufin Allah Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. domin shine mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa da a jiya din nan da jami'an tsaro suka ce su ba za su iya kare wani abu da ya shafi wannan bangare na zaɓe ba. To da daga jiya din nan ya kamata dukan su yi murabus. Idan kuma ba su yi murabus ba da daga jiya din nan ya kamata duk a sallame su. Bayan sallaman su kuma a caje su da cin amanan ƙasa. Za mu kawo muku cikakken wannan rahoto a shirin hantsi karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha bakwai da rabi ka Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Wannan ne kawai na je wallahi tallahi wallahi shi ne Ka je kai me? Na je in karba. Ka karbo me? In karba dubu sittin. Mm. A matsayin me? A matsayin shi aljani ne tura ne. a jiya akwai wanda ya zo ofis ɗinmu yake cewa ai a yanzu maganar da nake ma kwana na hudu daga fitowa daga gidan yari sai na ce me ya faru wai su ma wasu yan damfara ne suka yi masa damfara miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar. to jama'a ma sauraro barka da haka a makon jiya abubakar haruna muhammad baban yan biyu na gidan rediyon freedom ya bayyana mana yadda aka damƙe wasu daga cikin yan damfarar da suke kiran mutane suna ce musu su aljannu ne. To, bari mu saurari yadda aka yi da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan damfarar da suka shiga hannu. To, ya sunanka da farko? Ya'u Muhammad. To, me ya faru ga kayan yanzu? yanzu malam Inusa ne ya tura na gun wannan ba Allah in an so masa kuɗi naira dubu sittin kuɗin misali bashi kuke bin sa ko kuma wani abu na ku ya karɓa a'a ba bashi muke bin sa ba na menene kuɗi kuɗin damfara sa za a yi shi malam inusa shi ne yasa a je an so su waye za su damfare shi da mu da su malam inusa din mm, shi waye malam inusa shi wannan malam wanda ya tura na gun sa wanda suka fara waye da shi sana'a ku kenan eh shi shi sana'a sana'a sana'a sana'a mu din kenan tunda amma ni ba amma ni ba na dade ina yi bane ba mm. yanzu na zo ce in je an so na so dubu sittin zai bani dubu hudu to misali yi wa mai sauraro bayani ya kuke kuje kawai sai ka je ka ce kawai wani ba ni kuɗi a ba ku misali ba tare da kun ce masa komai ba malam shi ɗin shine zai gaya masa abin da zai faɗa idan ya gaya masa shine sai sai tura wanda zai je ya ce ka an so za a baka kaza mm. shine dama sana'a ku kenan Eh. kai da ka je a matsayin wa ka je ni am ni am na je a matsayin wanda shi malam malam a ah, na nufin baka ce masa kai kai wani ne ba misali an ce ka je a matsayin aljini eh a shi malam inusa hassan ne faɗa masa ya ce ya ce ga aljanna zai turo shi eh, eh, me alaka karshe eh, majalisa ce ake taruwa dai haka duk masu masu yan damfara ne wanda duk wanda za a ce ya je sai a kira mutum sai a ba sai a ce ka an so kaza za a baka kaza hmm. a nan a wata unguwa a nan dorayi hmm, a dorayi hmm. to misali zuwan da ya kai kuma ka samu nan basa haka ke masa shi shi malam inusan ne ba nan basa dole sai in kira shi da kai kira shi sai kai masa bayani kai a matsayin ka nawa sai ne masa bayani na ce ga inda zai je a kai a matsayin ka nawa ka gaya ban gaya masa cewar ga nan matsayi na bane mm. ni ban gaya masa ba shi malam Yunusa shine matsayin masa cewar shi aljanni mm. yawa ni kuma ya tura na a zuwan ne in je in ya bani lamba waya ce in je in gashi in kira shi waya mata su ce ta shi malam Yunusa ce kai kana nufin dan aiki ne kake ni dan aiki ne mm. eh. kai dan aiki ne nawa ni dan aiki ne na shi malam Yunusa warka na aljanni na aljanni na aljanni kai sunan ka dan auta ne na aljanni a ban ce musu dan auta ba shi malam nusa ya ce shi ya ce masa dan aljanni ne shi ne shi ko kuwa Eh, shi shine aljani eh mm, shine aljanin shi malam inusa eh shi malam inusa dubu ashirin da aka turo jiya mm. katin waya waye ya karba shi malam inusa ne ya karba nawa i baka daga ciki ni ya bani dubu uku kai yanzu kana tare da aljani kenan ah, ina tare da malam inusa ina san ba ba aljani ba ah, aljanin bane kenan eh baka san aljani bane bai eh. taba nuna maka kai shi aljani bane kuna zuwa kuna karbo kuɗi ah, na san wannan na san shi ba gurin mutum na fara tura ka eh. na san shi ba aljani bane ba eh to wajen mutane nawa nawa wajen akalla mutane nawa aka tura ka wajen su wanda ka je karbo kuɗi gaskiya ni ba ni ba a tura ni gurin mutane da yawa wanda wanda wanda na je to karki magana ni ba ko ba ni ba ko da ka tsanna nake na nan shine da na zo nan wannan majalisai shine sai aka ce to tun tunda suna ana tura ya kace ba za a tura ni in je in karbo za a bani naira za a ka san yan fara ne kenan ina na san yan fara ne to me yasa ka shiga cikin su ban da yanda zan yi amma wannan kuma wannan kuma ai ba dalili ba tsaya tsaya wannan kaga ai ba dalili bane tunda akwai mutane da dama waɗanda ba san yadda za a yi. ba dalili bane ba wannan eh. wannan ba dalili bane na sani eh. na yi kuskure eh. kuma Allah sa wannan to mutum nawa ka je aka aika ka a matsayin ka dan aikin aljini ka karbo wannan ne kawai na je wallahi tallahi wallahi shine ka je kai me na je in karba ka karbo me in karba dubu sittin a matsayin me amma a matsayin shi aljini ne tura mm. ni kai ma aljini kai ma kai a matsayin ka na dan aikin aljani Yau ni a matsayin na dan aikin aljani kai ne mai tafiya india ko ko ba kai bane ba ni bane sai malam inusa ne akwai wani kuma gashi nan su uku ne okay su su uku ne eh, ga wani can a yau wato bari shi ma daya daga cikin yan damfara masu kiran kansu aljannu kenan da aka damke a ɗorayi a Kano. To amma ta yaya irin waɗannan maƙaryata suke iya shawo kan jama'a har su yarda da ikirarin su cewa su aljannu ne? Wani da aka taɓa yi masa haka ya faɗa mana cewar shi kam har wani garin magani aka bashi kan ya riƙa yin wanka. Aka kuma bashi wani zobe ya sanya a hannunsa kuma bai tashi ankara da cewa damfara ake masa ba sai ranar da wannan zobe nasa ya faɗi daga hannunsa lokacin da ya je wanka. To na tambayi shi baban ‘yan biyu wanda ya hira da wannan ɗan damfara da kuka ji an kama, wai shin shi ke nan ne ko kuma dai akwai wasu abubuwa da suke bayan canja murya har mutane su yadda cewar su aljannu ne da gaske? Wato gaskiya Malam Ibrahim abin da ni na fahimta da shi kuma shi ne mm. kasan dama Hausa suna cewa maso abin ka yafi ka dabara kuma kasan irin yanayi na kasashen mu mutane akwai saurin yadda da irin wannan mm. ko ya da an zo na abu wannan kusan in ce kamar gargajiya haka mm. da yadda da canji ai da an ji kaza sai a ce ai aljani ne ai menene ai menene ai menene to kusan dama ni gaskiya fahimta ta sai sun fara lura da irin wannan ya mutum yake sannan su samu Su tabbatar da cewa mutum yana yarda da irin wannan camfin kwarai da gaske a cikin hirar da kuka yi da shi wannan aljanin mutum akwai eh. inda yake bayanin cewa suna da wata majalisa ko za ka mana bayani haka me ka fahimta game da irin wannan majalisa wata ƙungiya ce tasu ta 'yan damfara ko kuma menene haka a kwarai da gaske ai kungiya ce ta fita yan damfarar domin ko a unguwar cirancin inda aka kama su a lokacin yake cewa akwai wurare a can inda suke zaune kusan za dai ka ba dan abin da ya faru aka kama su ba kai sai yi tunani ma wasu mutanen kirki ne hmm. kuma a jiya akwai wanda ya zo ofis ɗinmu yake cewa wannan labari da muka ya ji labari babban mutum ne sosai mm. ya ji labari shi ne ya zo sai na ce masa me ya faru sai ke cewa ai a yanzu maganar da nake ma kwana na hudu daga fitowa daga gidan yari sai na ce me ya faru wai su ma wasu yan damfara ne suka yi masa damfara miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar na ce to ya mm. aka me ya faru haka mm. ya ce wai lokacin da yake shi suna harkar sai da yadika ne da duk kayayyakin sawa haka akan kasuwar kantin kwari da ke nan kano suka buga masa waya suka ce ce wai shi ma da yake ya daɗe yana tare da iyayen gidansa waɗanda suke kawo masa kaya daga can ƙasar china so abin da za a yi za su taimaka masa shi ma yadda zai samu kuɗi da jari nasa na kansa ya daina ya bar karkashin ya daina wahala hmm. to a ranar da tsautsayin zai faru yake cewa ya taho da kuɗin ya an gama lissafa kuɗi a kasuwa zai kai banki tsautsayin da yana kansa a lokacin miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar hmm. sai suka buga masa waya suka ce ya taho da kuɗin idan ya taho da su suka ya zo daidai nan wajen ah, wani sabon yar karamar kasuwa ce ne nan da aka a nan wata unguwa gadon kaya mm. idan ya zo nan sai ya buga musu waya da ya zo ya buga musu waya sai suke ce masa abin da za a yadda da Allah cewar babu abin da zai same shi su za su taimaka masa ne saboda haka wai ya tafi can akwai wata unguwa nan wurin dan abundi mm. to akwai wani kududdufi a wajen wai ya tsaya a wajen ya ɗauko wayar da suke wayar da shi hmm. ya jefa ta a cikin ruwa da ya jefa ta a cikin ruwa wai zai ga zobe a hannunsa to zoben duk lokacin da ya so magana da su ko kuma duk abin da yake bukata da ya murza zoben in ya dawo cikin ɗakinsa zai gani jakar kuɗin kuma a lokacin da tsautsayin yake hannunsa hmm. wai sai suka ce masa ya bar jakar kuɗin a nan daidai kan kwanar da za a shiga wannan sabon kantin nan wajen gadon kaya dacewar basira ce menene ya faru menene ya faru Allahu alam sai shi kuma kansa da abin ya faru a kansa ya ku ɗau jakar kuɗi miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar ya bata a wajen ya da ya je kuma waya da suke waya sai suka ce masa ya jefa waya a cikin ruwa ya jefa waya a cikin ruwa in ya jefa waya ba batun gano lambar su ma saboda waya ta lalace za ta shafa komai kwarai da gaske kwarai da gaske kaga ba batun a gano lambar su mm. a gano a ina suke mm. da yake tsautsayin kuma ya hau kansa lokacin ya jefa waya a cikin ruwa yana dawowa babu motar tasa babu kuma jaka kuɗi babu kuma zobe babu zobe kwarai da gaske babu zobe shi ne daga baya ya zo sami iyayen gidan nasu yake cewa gashi gashi ga abin da ya faru da shi suka ce a su wannan fa su ba su san labari ba suka kai shi kotu har ta kai ga yayi zaman gidan yari Abubakar Haruna Muhammad na gidan rediyon Freedom. To a bayan da muka sanya shirin farko a makon jiya, masu sauraro da yawa sun yi ta kiranmu suna faɗa mana yadda su ma aka damfare su ko kuma aka nemi damfararsu. Daga cikinsu akwai wani bawan Allah wanda ya zauna ya naɗa hirarrakinsu da waɗannan 'yan damfara tsaf a kan faifai ya kuma aiko mana tare ma da lambobin da suke amfani da su wajen kiran mutane domin su damfare su. Ku kasa kunnuwa sosai a mako mai zuwa, za ku ji aljannun karya a kan waya, suna shimfiɗar damfarar wani bawan Allah wanda ya fi su wayo, wanda Allah ya kubutar daga tarkonsu. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. Ta gaida malamai ga tashin kanin labarai kafin mai sallama da ku. ana ci gaba da caccakar matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 14 ga wannan wata saboda dalilai na matakan tsaro da kuma tawayen ƙungiyar boko haram majalisar ɗinkin duniya ta ce manyan ɓangarorin siyasar ƙasar yamal ciki har da 'yan yakin sa kai 'yan shiya waɗanda a makon jiya suka kwace mulki sun yarda za su koma teburin yin shawarwari a yau litinin da nufin magance rikicin siyasar ƙasar. jiya lahadi ƙasar jordan ta ce ta kaddama da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau hamsin da shida a kan sansanonin ƙungiyar islamic state tun lokacin da 'yan tawayen ƙungiyar suka gabatar da wani hoton bidiyo a makon jiya da ya nuna yadda suka kona matukin jirgin saman jordan a gaishe ki da aka allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi na salihu garba kamar mu sallama da ku ga gaisuwar tayin murna ga malam nasir ismaila ba ta kazariya saboda karin ɗa namiji da allah ya bashi wadda za a raɗa suna ranar laraba idan allah ya kai mu allah ya raya ya sa bawansa ne kwarai mai tausayin iyaye da al'umma baki daya yanzu a madadin jummai ali da cuba hero diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injini a malam charles hal da ya riga masa a nan nesa abu imam ali zan dakata yin sallama da kusa can anjima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.